صاحب الحوت إذ نادى وهو مسجون لولا أن تناوله نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسجون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشهرين لتقف دوتا ديار وطن جماد الأولى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدبوتا da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka a duniya da lahira don ƙarfin sunayensa muna nan cikin suratul kalam aya ta arba'in da hudu inda Allah ke cewa fadar ne wa man ka kyale ni kada ka ce komai kada ka yi roƙo da wanda ke ƙaryata wannan alƙur'ani mutanen da suka ajiye shi gefe suka bayar da shi kayan tarihi sai dai a karanta ba magana aiki da abin da ke ciki wanda ya karanta da kuma wanda ba su ma ko karantawa kalai ne da su kada ka ce komai a duniya kada ka ce komai a lahira Allah yake muna nan da su wannan ba su da fa da wannan alkur'ani wanda suke a ƙur'anin nan riko kai na kashi ba ke za su gyara wannan ƙur'anin sannan ta tadarijihu za mu cin musu za mu kama su na ahuduhum kalilan kalilan za su karfin su da kafa ike a raguwa suke a ragarwa suke sai dai kariya ita kuma ita ma karyan ɗayan kusa mutane su gano hodo kone kawai ba ne saboda haka nan za mu kama su sannu sannu kaɗan kaɗan min haisu ba ya alamu inda ba su sani ba ta inda idan Allah ya sauke su ba su sun kadewa ai sata a kudurum ala gasala ainihin azaban za ta same su suna shagari suna zaton suna da sauran ƙarfi suna ba komai وهم لا يعرفون فعذبوا يوم بدر أمس سأذاب على نم بدر كما تدعون آية مكية فلا كما تداهر نجرة فقدري وسمع أنا تنسكي آية أربعين بدر كما تسعي ما الله mutanen na sun ki addininka sun gaji addininka sun ci mutuncin Allah suna sun ci mutuncin addini sun yi kaba, sun yi kaba sai ku kyale su wa umli lahu jinkirta musu muke umhiluhum kyale su muka yi sannu sannu don su sha su ishe su inda kai bi matilun kama na da tsanani shadidun la ya taku ba za a iya shi ba dan adam bai jige shi azaba Allah la yu'azibu azabahu yayin nan mutane wani isa suka ke imani me yasa suka ke cikin jikin da musulunci don ne suka wannan musulunci da gari yasa sun kasa ganewa in tas'aluhum ajaran ko ijara kake roƙon su akan karantar da su an sa musu kuɗin wata ne ko kuɗin tam aka sa musu ko kuɗin semester ba ɗaya babu na laraba babu na Sam kyauta ne ake koyar da ilimi to amma Allah ta ka tambaye su kuɗi ne min daga ajaran sahun min daga yanin saboda wannan nauyi na kuɗin da za su baka na suka kafa ba da kai fala umini na bidalika ba su imani da wannan magana ga ta filla filla dalla dalla guda guda gaskiya ce a ciki adalci ne a ciki mutanen sun ki ba ɗaya an ba biyu duk inda al'ummar mazan Allah suka je koyar da addini kyauta suke koyarwa bai tana shi kuma annabi amma inda humul gaibu ko kuwa suna da wani abin da suka taka mai a a san kawai mutum gana, yana da wani abu da ya faka ka gama masa magana sai ki alika ka gargaɗe shi akwai haɗa ke ba komai wani ma ke zo mu jiki yana zuwa daidai inda haɗarin ya tafi ka gashi da yanki ake shi ya wuce to kwashe ma kuma da wannan ɗin akwai wani gaibi da suka sani ai allahul mahfuz allah zai fi hilgai ko sun gaba a can wurin ƙabla a ƙwaye sun ga allon fa'il inda Allah ya tattara dukkan abubuwa fahim ya tabo a can suke kofo maganganun da suke yi su ce wa annabi ya taɓo su ce wa annabi kaza su ce masa kaza su ce a can suka gani shi ne sihiri ne a can suka gani su ce kaza ne fahim ya tabo na minhu ma ya kodona abubuwan da suke faɗe wa annabi a cikin suka rubuto shi sukan kawo annabi sha'ir annabi kahir annabi sahir suke masa majaru ina ba kan wannan magana kwakwalwar kansu ne sai innan sun san shi ta nan da zan su ɗigo kuma na suka tafi talin sun san sirrinsa sun san aganansa sun san gaskiyarsa sun san kwakwalwarsa sun san kwame da shi amma lokacin da ya taɓo ainihin mutuntarsu ya banka a cutarsu da ƙarerensu suka tashi suke masa haka ya kuma wani bihi wa yastazanuna an ilmika shi isa suka wadatu daga abin da aka ba ka kawo musu suka ƙi karɓa dan tambayoyi ne sun gabata wasu kuma wancan sati aka ƙara su وبعد ان القى عليهم هذه الاسئله السبعه بايا ما يكي هو ادى ذكرها يا جيت ما تتنبلين من قد بقي للارشاد لهم بين شيء يتلبسوا بس ما تتنبلين من قد ابدا حضر مي ايسا بكو me kuka faka sahabu me ita kuka ka faka yi tambaya bakwai ba amsa don haka nan wani taubihi kuma tambayar ta zargi wata ƙari'e e, ala hukumihin da gairi isnadin istinadin da ilimin babu dogaro da ilimi to bayan wannan tambayoyi guda bakwai nan a shiryatar da su aka maka tambayan da za ka gano kuskurenka bayan tambayan da aka a taka zama tambaya ta gargaɗe kamar ko da ta wa ɗanka in ya je inda ba ka fice ni na aike ka can wurin da ka je kaga an fa ni na ce ma je makaranta yau ni na kai ma kaza kafin akwai nau'in kenan ka je wani wuri sai inda nake maka sannan kuma wannan tambaya tana kunshi da gargaɗi kafin aka fara maka wannan tambayi aka baka kashi da gida gidan nan da da akwai matsala akwai matsala in ba Allah ya ka ba to haka amma ya rika tambayi don shiryatar da su don gargaɗe su a haka ba su kariyo ba amara ta'ala nabiyahu shikenan Allah sai ya umurci manzonsa bi tahammuli ba da dalili ba a tsora maka kuɗi ba ba da wani abu da suka taka ba da wani abu za ka ce ta yi haƙuri ni tsahalin su kare abin da ake nema kullum musulunci yana kai nuna ma ga yadda matsala take idan ka karɓa ka karɓi alheri in ka ki ka da mai addini in ya kyale ka ana so in ko ya kama ka laifinka ne kullum ka zakir ne wa ma ala rasul illa albala ba a ce maka dole zauna yau sai kai musulunci a ina bayani ka yadda kai maka bayani ka gamsu idan ba za ka yi ba to kamar me yi yayi amma ka ce ba za ka yi ba ba za ka bar wani yi ba wannan fara aika kai dai ba za kowa da kai in ka ba za ka yi shi kenan da ka bari an ji kuma ka ji wannan tsakaninka da Allah in ya kyale ka shi kenan bawan ka ce, in ya kama ka da azaba shi ka fabawa mai gidanka ne أمر تعالى نبيه بالتحمل wannan biki ko ya koya san da'awa akwai wahala sani haƙuri wasabari da jurewa a tahammul da asabar da ne haƙuri da jure masifar da take samun ba hatta ya akuya wa ƙasin yarshe da hannun fihi har lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala zai shiryatar da su a lokacin tunda kuma in albishir ya zo masu ya zo a baya cikin sura a cewar su din nan sun kama da mutanen gona ba su gona sun karya sun kuma kila su ma wa'annan haka za ta faru فقال عز وجل فاصبر يا محمد على تحمل أذى قومك ka yi haƙuri ya muhammad sallallahu ka cije ka kyale ka ji ka ƙiji ka gani ka ƙi gani daga cutar da mutanen ka akwai maganganu za dinga faɗi a gefe akwai mugunta a shirya maka akwai yake duk da su bi hukumi rabbika da bin hukuncin ubangijinka tabaraka wa ta'ala in sun ki yi kai yi fihim bil imani an yakuna rabbika fihim bil imani لأنهم قد سبق أن تصدقوا بأصحاب الجنة بدنا يا جماعة أن كمن تعفوا بما تبونا التي إيترقوا وتتقوى النفس da isiyanihim ta dalilin saƙonsu saƙon da suka yi na rawa ne fanadimu ala ma farata minhum suka yi nadaman sakacin da suka yi sun kuɗi ya kai su suka hana haƙƙin Allah sun raja'u ila Allah wa sabbahu suka dawo wurin Allah suka ci gaba da tarbiyyar Allah ya karɓi tubansu kai ma ya rasulallahi ana fa'arin al'umman ka za su zama haka tunda wannan magana a makka ake ta haka kuwa Allah ya sa suka karyo din wa kazalika ahadaka haka iyalanka ya rasulullahi sayarji'una wa yusabbihuna Allah za su karyo su dawo su ambaci Allah su yi da'a ga Allah su yi tsa'a gare ka abin da ka zo musu da shi nan aka ci gaba da kawarwa da annabi damuwa da duk wani mai wabi mai kira zuwa ga Allah saboda Allah wala takun ka sahibi hotel ya rasulullah kada ka zama tantar mai kifi labarin mai kifi yi. alaihi salatu wassalam wanda abin da ya faru ya faru ya yi fushi ya tsallake al'ummansa bai je ko'ina ba Allah ya jefa shi cikin jarrabawa bai yi haƙari ya tsira a ce bar ba ya bar garin da kansa Allah jefa shi a jarrabawa wannan na daga cikin matsaloli ne noma in ka ganka a matsala da ka taɓa wa imma nan wa imma da can ka taba shi to sannan kuma inda ya don ka samu rahama sai ya gaba ka daga duniya da dan abu kankane inda za su gano lalle abin nan da ya same ka Allah ka sabawa sai ka dawo ka gyara sai Allah ya yi maka gafara kai ka da kafa na kwatan kwatan mai wannan kifi fil fajari wal ajala da janci da roci da gaggawa fitta an zai salama al'amura duka da rifki suna aukuwa ne a hankali a hankali hannu hannu kada ka gaggawa abu a hannun Allah yake in dai nasara ce ko za a yi ta amma yanzu ko sai an jima ta hannunka za ta bayyana ta hannun waninka nasara da za a yi ta. Wakuwa صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام لا تقم يا رسول الله حالك كحاله kada halinka ya kasance irin nashi na fashi a kan saƙon Allah ko da ka yi fashi ka tsaya ka zuba ido wannan ba daidai ne ya ce maka misali idan ɗalibi ya ma laifi ka ce masa fita waje tunda fita wajen nan ba fita ne na kuma a yi don za ta shi a ajiye shi a sararin makaranta kawai mutu fita zarfakin fa wannan yana da cikin rashin sanin koyarwa a jama'a ta kawai fita da zai kuma can kuwa kayanan ya kyale shi a gama hissa uku ba fa ba ko shi ba yi ba kuma da tarbiyya ne ba mutumin yan bai da lafiya wanda bai da lafiya a ce masa ya fita waje a ki ba shi magani na kwana uku an ka gani sai ka ɗauki mara ka da lafiya yana da magani ba abin da ake yi ya masa faɗa in ma na da da shi za ka yi ladabin da ba zai hana masa karatu ba a yi shi shaf shaf idan duk da za ka yi amfani ba sai ka ɗauko ɗalibin nan ka kawo wa sama ga shi nan an ce kaza ya ƙi sayan littafi ya ƙi yin kaza an ba shi aiki ya ƙi to kai me yasa ba ka aiki ba a yi haƙuri zan yi ba za ta a ba za ta ce je ka je ka zo washe gari ya zai bai yi ba shugaban ma ke ba da aiki da yi ba sai kuma shi a yanzu kan ka fi ƙarfin mu a tura ya gaban shi ko a turaren mijinta bai isa wanke in an fata ake ba ka yi kuma littattafan ma babu ko da sanin ka aka yi haka sai dai shi bai sani ba yanzu mun yi fata ta taƙi ce ta ku danne da ita ku bani dama mun ba ka dama na sati ɗaya sati ya ka canza ba sai muke so shi kenan yanzu wannan makaranta a kwamiti ce ciwonta ya fi ƙarfinmu ko ta ya fi ƙarfinmu ka ɗauke shi ka kai shi wata makarantar ba za mu iya ba abin da kuke ba shi na magani mun ba shi ba za mu iya ba a kai shi wata makaranta ba ka ta nuna yanke ɗana ana zai taso ya yi ba amfani da mansa ya fi karfin mu dole ɗaukar jiki kala kala ne a kan samu na farko a samu na gaba wanda aka dai a kai shi irin ƙwararru ne ba za mu iya ba don haka nan kuma zai ɓata mana ɗalibai mun fallane shi a kai shi wata makarantar amma da wata makarantar da kwata ne kana son baka da alaka da su zai yi muna da alaka da ita muna za ka takarda je makaranta ɗalibin nan ɗalibin mu ne kuma yana da ƙoƙari yana da kaza baban sa na Allah ne illa wasu maskarori ne man kafa inda za mu kullu masa amma kai mun san za ka iya muna ma fata Allah ya taimake ka ka gyara shi ai san makaranta ne ka wanda da aka ce ya ainihin na da zai ku fita ko kuma wani malami ma in ya shiga fita aka yi masa ba daidai ba sai yi fushi ya fito ya yi sati da shiga jin ba ya yi dafa da ladabi ko ya sati da ba shiga jin ba ne yadda ka ba aka shiga jin ba su da ladabi a ce ta bakin wani mutum to aikar ba sai za ka dama an kawo suna ya ka koya musu ladabi da kai da kai a cikin ladabi kai ka fi su saboda shi farkon wajen uwan mu yana koyarwa ya ce ya yi maki sai ya rubuta wannan yaro alhamdulillah yana da abun nan yana da kokari amma dai bai ji a yi masa faɗa a kan darasi don ya tsaya yi da gaske shi kuma uban uba ne duk takarda in ta daga makaranta ya bisa ina littafin kuna ake shi ya duba sai ya ga cewar an ce kaza kaza sai ya ɗauko takardar salamu alaikum aka ga ta wannan na ga makin ɗin yaro yana da kokari amma bai ji to ai dama asalan mun kawo maka shi ne dama baya jin kadiyar da shi da aikin mu da muna yi ya gagare mu ne ya samu ka ka da shi ya ba ya gida ne shi ya muka ka inda na ji yana abin da ake aika da takalmin kawo maka ba to dai maganan ka da annabin Allah ya yi fushi daga gari kawar gari zama laifi to kai man ka sai ka hakuri da mutanen ka kana da duk maganar da aka yafa ma aka saba ma illa ya kasin in ado ne za ka ce to ba za ka yi ba to nan ne ba ita ka sahibin haut na ma'ana wuce wannan ai la ta kun haluka ka halihi aw qissatuka ka qissatihi la darin da ga ilmin nashi idan hada kai lokacin da yake rayu ubangiji sa yana roƙon sa wa huwa qissi yana cikin na fashi yana cikin na wuya mamdu'un zamman yana cikin tsanani fi batnil hauti قائلا أتكن كيف ينا طرق الله ينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين باب وني أبن بوتن جسكي سيكي باب وسط ما سبحان أحد جسكي في ما سبحانك نينا سيكينا نات انتكينا تكين الظالمين don na sanya abu ba a wurinsa ba yadda annabi adamu ya ce rabbana zalamna anfusana Allah ya san adadin aure da yi a cikin wannan cikin kifi shi ya san irin azabar da ya ɗanɗana a cikin wannan kifin sakamakon ya yi ya aikata abu kafin a fashi tare da a cikin da za ka gayi kamar ya yi ne don ci shi inda ya yi magana ya yi magana sun ƙiji sun ƙibi da ba za su bi Allah ba ya tafi a kan jikan sa wannan in ana dawon haƙuri wato ya Allah ka ba mu haƙuri walaula an hu ni'matun in dan da ba don wata ni'ima ta cin masa ba daga Allah na wannan ya koma ga Allah aka lakkana masa kalmomin tasbihi la ilaha illa anta bi hamdihi la nubiza bil ara Ba an yi watsi da shi a can cikin sahara bal arbul saba a can tsakiyar sahara inda rana za ta kona shi ya koma ga mu'min lakin ruhi ma. an jin kayansa sanda giza gaira mazabomin aka jefa shi ba abin zargi ba Allah ya karɓi tuba a ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu aka daɗa masa bukanin sakamin a akwai na haruku wannan kisa ta annabi Yunus ko a ce mata sahibin ko ta qissatuhu fi surati as-saffat al-ayat ayoyi daga aya ta ɗari da talatin da tara zuwa ɗari da arba'in da takwas inda Allah ta baraka wa ta'ala yake wa inna yunusa labinal mursali tabbas yunus alaihi salatu wa salam yana daga cikin manzannin Allah النبي يتكف في ثاني أكرم النبي يونس بن مطة إذا أبقى لوكة ديشك الإباء تقفيدا بإذن با يقول ذا بذاكين أيكي سبحان الله kaga suna لو daga inda أيكي أيكي akwai haɗari أرى أنا tare أنا أيكي الله كفيا لي ba da با in ka sulale ana aikin Allah za ka sulale a gaban annabi ma da wannan aikin annabi ne zai yi shi ba yana nan shi ne shugaban aikin baya nan muka wakilta wani a matsayin kai shugaban mu jagorance mu samu hana mu tara muri guda daya da mai makara a baka idil ful. Ai, ya roga ya bar gari ya samu jirgi ya cika ya yi sa'a yana zuwa jirgi ya cika ya hau fasahama can aka yi ƙuri'a a jirgi an je tsakiyar jirgi ya tsaya mutane suka ce akwai gudaje a cikin jirgin nan akwai mai laifi a jirgin nan in sadda wanda ya gudo ya fita in sadda wanda ya gudo al'ummar nan za ta halaka ya fita surutu bai ma ɗauka da shi ake ba wanda ba ɗauka ya yi laifi ba ya gudu ba shi kenan aka sa yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a magan he ɗauki a gudajje ne subhanallah yanzu ya ba yi da wanda suka ban shi da wanda ba su da ita kawai ka ɗauki shi a tsawon takarar da ke cikin ana jefa shi a rafi kifi ya bude baki ya shiga cikin cikin kifi shiru cikin ruwa cikin kifi karkashin kafa sakana min habina sai ya zama daga cikin wanda ba a jefa ana jefa shi kuwa kamar yadda salsa kama hulhul kifin nan ya lankwame shi ba ka ce masa na sahibul hu wa huwa mulim yana abin zargi falaula annahu kana min al-muqaddimin in ban da baban yana daga cikin masu ibada ba wai wato ya subhanallahi jama'a ana cewa ba hausha hausa ta kai. menene juma'a da ya fito daga laraba ake gane ta ko kuma a'a saboda gobe ake wanke ƙwarya yau za ka yi ibada Allah in masifa ta so maka gobe sai ya kare ka saboda yau kana karami za ka yi ibada sai ka yi tsofan kirki duk tsoho ana guje masa sai ku ka tsofa farin jininka na da ɗuma kan ka ake ya'yan kama neman zuwa ka ce babu yadda za a yi saboda bayan Allah sun kewaye ka in ka ji Allah ana gane ina ihsadillaha ya faska ihsadillaha ja haka, ko ta'arraf ila Allah sarrakhai ya'arka fi shidda ka tsaya ka bautata wa Allah lokacin da kake cikin wadata lokacin da kake da lafiya lokacin da kake da ƙorosiya lokacin da kake mulki lokacin da kake da kuɗi lokacin da kake da ilimi kana da ganiyar ilimi ka bi Allah a lokacin ya arifka fi shidda lokacin da mafita ta faɗo maka sai ka ga mafuta ga mafuta an taru an jefa ka cikin matsatsi sai ga kamar ni'ima aka da ƙara maka ana neman ka daga wahala ana neman ka taubarta sai ga buɗa maka Allah yake yi buɗa maka Allah yake yi abin da ke sa haka mutum ya bautan Allah tun ina karami ya bauta wa Allah tun kafin masifa ta shige shi wanda masifa ta shige shi wancan tsohon bautan shi Allah zai kalla sai ka ya fitar da shi in kana da mamajja ga Abu Yunus ba don yana cikin masu bautan Allah ba da ya kuna to a yanzu ana da ne za ka kama bautan Allah gaba da bautan Allah iya gwargwadon iyawanka sai dai ka dinga lizinta makaranta don ka san yadda ake bautan Allah kada ka zauna kana bautan Allah da ka Allah baya karɓar ibadar jahili duk wani abu da za ka aikata ka nemi yadda ake yanka. ya da daga an tafa a wasu ilin hatta ta alama hukumar da haifihi na fila na ciki sadaka na ciki taimako na ciki agazawa addini na ciki ga sunan da ibarori wanda kuma ana fadin yadda ake yin su a makaranta a gaban malamin ka na addini wanda yake baka tarbiyya kullum kullum bai halatta ka zauna ka da malamin da ka ba ba ka yadda da shi a kullum za ka je ya koya maka yadda ake bautan Allah kada ka dauka za ka dinga jin kafin kare ka je wannan kafin a gudan ka buga masa kwakwalwa zai saboda haka nan nan dai aka takaice jama'a kuma dinga bautan Allah kuma tsaya bauta sawa Allah mu fito fili a magana mu yawaita nafila mu yawaita yafe wa juna jama'a mu yawaita yin gaskiya mu tsaya mu yi ikhlasi mu daina yin abu saboda jama'a mu tsaya mu ke da da'a ga Allah kafin da suke su zo su same mu don yanzu muna cikin nema duk ran da musiba ta zo za a ga muna cikin nema ba musiba muke cikin ta yanzu musiba na zuwa musiba na zuwa amma in ka tsaya zai wahala a kai maka ka ƙoho ya tozarta in ka bi rayuwarsa za ka ga ina karami, a lokacin da ke karfi bai bauta Allah ba. ka tsohuwa ta tozarta ta da abin tausayi in ka bi da wata Allah ba ta kama duniyar ta sace kuma karshe ga yanda juya mata ta shiga cikin musifa za ka tarar da ta bi idan ta da ta bi ta ba a ba yayin da take yarinya tana kallon kowa bai isa ba abin da ta ga dama take yi ayya kwana nawa ne zai kare duk wanda ka ji ina tangaririya ya shiga masifa da za ka tambaye shi wai kai me asalin rayuwarka kowane gari ke ga sun shiga matsaloli da za ka bi da wannan da abin da suke Allah mutanen nan sun bar Allah akwai musibin da suke aikatawa sakamakon mutum ko ya an kayo abin da same su ya same su kamar yanzu misali a ce masifa ta zo iya wuya sannan kuma yanzu ne za mu kama da wahala zama gari ya ɓace mu koma kwamoti mu koma kaza mu koma kwanan kaza an yanzu ne da ce sau mu gyara kasuwancin mu yanzu an ka je kasuwa ai kuɗin kaɗi kuma ne ko da aka san an fizge kuɗin ka ba za ka yi komai ba za a fizge mutum zai ɗauke tsintuwa zai danna kudin wani masa barazana in ko kuma aikata kuma kan fi gaskiya ba gwamna ta da kuɗi ba kuɗi kai inda kuɗi ba ka an ba da kuɗi abun ka haka ku jira mun da ne ba da gaba ba ku kaɗai zai abin da kuɗi daga da ta ba, maza ya shafe mu wata ku ta ba ji ziban nan lafi da galaba ne ku kafa komai ake kuɗi komai ake kuɗi komai ake kuɗi kowa baya aikin Allah tare da ma yana da albashi amma duk abin da zai ajiye sai an ba shi kuɗi duk abin da zai ɗauka sai an ba shi kuɗi duk abin da zai isar da shi sai an ba shi kuɗi duk abin da ke ka jira wannan kuɗin da kake tarawa masifa a cikin ta shafi mutane mu zo mu gyara waɗannan abubuwa sannan ma koma ga Allah yaudara cin amana ƙarya wallahi jama'a wannan abu yana shafan mu da kana ganin kamar ba kawai ba shi ta da Allah kaɗan kaɗan kake tashi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yanzu ibn Asiri na bai shi ne yake shi ya tono masifar da ta sami shekara arba'in kenan da aikata sa arba'in sannan sakamakon masifar da bayanan masa wanda ba wuri mu masu mu zaɓi a wannan daga kiri ana kalla a wajen mutum ya girki shi ai kuwa sai mu jira sakamakon Allah ta ka annabi yana su ina annabi Allah ake jira shi ba don Allah ya fa ya kasance cikin masu bautan Allah ba kafin wannan lalabisa ce gaba nake da ya zauna cikin sifin nan idan yau ne ya a tunan Allah na da ikon ajiye shi shi bai mutu da bai rayu ba ina ɗanɗanan azaba kawai a cikin kifin ita kuma kifin ba za ta mutu ba tana da iko ne kawai don a yi masa azaba da wannan kifin inda yan kwanukan da ya zauna a ciki an ce ya futale gashin jikinsa ya futale yadda ka san a maka a tafasa ruwa a da kaza a ciki bayan an yanka ka. kan gashi a kaɗan bayan da fasukul fasukul fasukul haka ya koma kan ku cikin kifin nan akwai wani abu a cikin nauya to ha a kama da ina daga cikin makarantar Allah abin ya tsaya a haka in dan da ba za ka ba da an masa azaba zuwa tashin alkiyama da wannan shikenan ainihin kifin nan sanar da bil bil'awa sai jeho shi kan tudu وهو فقير yana cikin ciwo an ce faƙi na haɗin Allah daga inda ba don hikima ta Allah ba kifin irin manyan kifayen nan ne da ba ta gaba ba can cikin ruwa zai amaya da shi ƙarshen ta wani kifin ya sake ɗauke shi ko fufu ya yi ya inda ya riga ya faluwe ya zama abincin kifin amma da ya zo kansa ya harbo shi shiru da aka yi wa aka yi ne Allah ya kaddaro masa ya taho shi abun nan ya aifar da ruwa kawai ruwan nan da in kara sama sai Allah kan da shi kan su Allah ne iko to wannan sakamako wannan bautan Allah yanzu ne kana da dama kafin masifa ta zo maka ka tuba daga mugayen ayyuka ka koma ga Allah ka bautatawa Allah ka yi gaskiya a tsakanin bayan Allah na'am ai eh. ba ka tare shi ba bai hana Allah yi masa abin nan ba yana yi da ita bayan Allah da aka kama shi da shi in ka ga mutum ya laifi Allah ya kyale laifi akwai alama bai da rabuwa lahira yanzu baka ji annabi ba suna bautan Allah suna kiyamun laili suna da'a suna koyar da addini laifi ɗaya sa yakin su ya rushe cikin sahabbai waliyan Allah ga kuma shugaban waliyan duniya wanda cikin su wallahi amma kai da ce ku tsaya nan ko ku bi kaza ko ku bi kaza ko kuma ku zo mu shiga ta nan ku da kuke nan kan wanda ya ba malam haka shiga Allah ya ba da nasara wancan suka kafa hakuri suka ce za a kwashe gani ma a bar mu mu ma mu je mu tara a ba mu suka sako ashe bala'in da ke bayan wurin yana da yawa dalilin wannan yaƙi ya karye masifar sai da ta tsallaka ta samu annabi an karya masa hakuri nan an fasa masa kai an masa irin wani kazanin duka a baya manya-manyan raunukan ake faɗi ya yi watanni bayan su bai miƙewa duwatsu kuwa da suka sauka a jikinsa da menene ba su girbuwa Jirinsa da aka zubar tattalin da shi aka yi da kere hau dutse kuma laifin wa'ancan ya ba kai ko dai Allah bai yarda da mu ne bai kyale mu laifukan nan da muke ta tafkawa cin amana nan da muke ta kai, Allah ya kyale mu bai tsora mana jarabawa ba irin wannan to Allah ka kai mace mu mutu ba mu gano laifukan mu gyara da yanzu haka dai da shi abu aka jefar da shi a kan tudu yana a fakir ba ke ran na hannun Allah a kowace raina hannun Allah amma yi ke maka raina hannun Allah to zai mutu yanzu zai jiki da irayu wa an ambatna alaihi shajara muka ɗaran masa da wata itaciya min ya katsi na daga kankana ne ake cewa ko dai mene ne wani nau'in kankana ne ya kankana za ta zama abinci sannan kuma an ce kuma bai sauka a wajen sun da kaga yadda ike din nan kada zai faɗa jikinsa wani tsaro na Allah ainihin wannan abin wannan cewa duman lafi ne to ala ayyuka halin ko kuma dai menene Allah ya zabi wata itaciya da aka tsirar da ita a wurin wanda kuda bai taba bai yawo bai bai kara kai na kumbaita don ya tsauka ainihin har ya girmire har ya tashi to bayan an warware an yi jarraba an jarraba aka fata boko ba wurin aikin in ka kabarin ka kuma wai kada ka yi zaton misali ce ka saba wa Allah kuke nan ta maka an yafe idan ka saba wa Allah sai ka samu Allah ka mayar da abin da ka saba ka gyara tsakaninka da Allah na mayarwa ka mayar lokacin nan da kake da bakinka ba wa wani haƙuri wannan haka Allah na saɓawa kuma na jara na mayar da abin inda yake yanzu ina neman afuwarka to shi kenan tun da kun ji da Allah ka gyara abin yanzu ka bari ka yi tawbatar lahu shi ta nan an yafe ma amma ba ka gyara ba sai ba ka ba ba ka shirya ba sannan kuma idan an kyale ba kawai kyale ba a yi ba ba ka jara yanzu ka aiki ba ka gano kuskuren ka sai zai da kuma wannan abin ka yi daga dawa ya saboda ya ce yawon. inda ka baro din kai akwai aiki musulunci ba tsaye gare da shugabanci wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yabiduna nan muka tura shi zuwa ga wasu mutane yawan sai wajen dubu ɗari ko kuma sun haura dubu ɗari sun ma haura dubu ɗari kai sun ma wuce dubu ɗari an ainihin turo shi wajen dubbannin abubuwa sa'adu da ya dawo fa ya jaki ne ya ci gaba da aiki ba ji ba gani ko da ya gyara abin da ya wuce kamar alahun ilahi suka yi imani saboda haka nan idan ka ɓata abu sai ka zo ka gyara dole sai ka ɗanka shi hanyoyin da za ka biya to ka nemi ya zan yi gyara ga abin da kai ga abin da kai to ka koma ka jara ka bakkara ka bakkara ka tsaya sai ka ga Allah ta'ala ya taimake ka abun da aka rasa Allah ya dawo da shi inda da zuciya ta kake famatta amahum muka daɗaɗa masu lahinin wani lokacin da aka kaddara wannan shine kissar annabi Yunus sannan aka ce annabi muhammadu kai rabu idan ka duba irin digidan da al'umma annabi ka da kokari da wani da haƙuri an ta kar ku shiga cikin irin wannan da za ku kai martaban a yi muku irin wannan jarrabawa masar gani da wane ya isa wane tsoron allah gani da abin da ya samu wannan bawan allah a ah, to kuka kai haka wa hudu hudahu da tahtadi kai takai abin da irin wannan zai shafe ka sai ka yi da halin da kake da kuke Allah ɗauro ma ka ta irin mutum sai yanzu mutanen sun ji ka za ta ne irin kukan nan da muke ta yi yanzu kawai dole da sai a yi haƙuri a ci gaba kawai lamari ci gaba za a yi ba maganan gudu faɗin gudun ma za a daina yansa sai dai ko mutanen su gudu tsayawa za a yi ko ka tafi ka yi nisa da hau za a ci gaba da aiki zuwa mutuwa daidai ƙarfi sai mu koma aya ta hamsin sai ta bahu rabbahu bayan ku da ya auku ka tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi bin nubuwa da annabtaka sai ta alahu min salihin Allah ya mayar da shi daga cikin na Allah a annabawa al'ambiya ilkamili na fissala annabawa cikakku wajen kyautatuwa gaba da ammana Allah na biyahu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wa manzonsa an ya kona ma'a kaunihi ya zama tare da mutanensa ka fari da lahoti ma'a kaunihi kamar mai kifi da mutanensa fi adana sabari sallahu ta'ala sai Allah ya haƙulantar da shi akan bawa ya kawar masa da damuwa wa a'lamahu ya sanar da shi annahu innama yajhaduna al-ayati alladhina ja'a biha hasadan wanda ba mutanen sun imani ba a fice masa ma'aikaci ne fice masa mai sihiri ne fice masa matsafi ne fice masa mawaƙi ne fice masa talauci ke damunsa fice masa fice masa ce kwantar da hankalinka waɗannan buƙaƙen maganganu da ake gaya maka a ce maka mahaukaci a ce maka mawaƙi a ce maka kaba kar ka damu hasada ce sun ganka da ni'ima ba ku da irin ni'imarka Awo, daga inda ka gano ashe bakin ciki ake maka, ai ko da ba ka damuwa. فعالمه أنه إنما يجهد إلى الآيات ثم قرية آيوين من الله التي جاء بها حسدا فقال إيه eh eh ina annabi aka tsara mar yanzu ba ka ga annabi adamu ba ba ina annabi ba amma da ina fifa sai aka kara masa sabon karin daraja da daɗinsa ba wai a lokacin ya zama manzo ba tunda tun da matan da iri a kan manzanci lokacin aka ƙara zaɓar an tura shi wasu mutane ninkin wa'ancan ba kana shi ne a masallaci da kai laifi da aka tashi bayan an yi diskilin ɗinka ka an ga ano kwarar za ka baka ba masallacin juma'a haɗe da makaranta ka sake gudu daga eh? aiki ya hanta ruwai da kuma da ko wani masallacin juma'a da kan kana zaune ne a karar masallaci inda ake sallah biyar daga mutanen da sun ɓata ma sun takura ma ka ce to ka bari to mun jika bari wuri ina za ka koma wannan kai za ka ce ba za ka ga ba to bari aka ladabtar da kai aka ladabtar da kai da irin abin da aka ladabtar da kai a ƙarshe sai ga wani masallaci an buɗe shi har da makaranta sai maza kuma wancan masallaci ka ɗora da an ƙara ma girma aka ce wa in ya kabi lafi na kasa da na أي الذين كفروا بس تكافر كا هذا تجمع كفا كاية دكي أي كما تفيع في مكة آه، آه، ونن ميس وعمي إننا إلين ميتا إننا تبقى عبد الدفاع سنين أجانا على العين حق الله wato irinsu saboda kin annabi da suke da haƙwasa da suke suka suna kallon su suna haƙwasa ta inda masifa za ta faɗa masa ina ya sha duk da su kuma wannan yake nuna mai ta ba sa ma komai in kana ta gaskiya tun daga annabi a sun zo sun karan masa da niyyar wannan muguntan kamar da yadda ku zance da shanke ya masa cikakken bayani da fasadin nan to haka so ka so su yi wa annabi tun da wannan idan yana da sharri mutum yana da alaka da wasu ruhuna na mugunta in ba suna ta na abu da riga kaddara ba wannan mai tanta riga kaddara haƙƙun تدخل جمل الكبرى وتدخل الرسول الكبرى أو كما قال تقاتلن سني لا يسلكونك بضم الياء وقرئ بفتحها صار قراءوين بأوفار من بعيد أو ينظرون إليك نظرا شديدا ثم لك كلو إن كلا أتعوى أوى يكاد أن يسرعك idan sun dan ya yi kuka kayan da kai wa yi taka min makanika ya zubo da kai daga matsayinka nan ma sabi a jikira lokacin da suka ce wa'azi kana karanta littafin Allah kana wa mutane bayani a kullum ganewa ce da kai ainihin kafircin ƙara rabuwa ike yi wa ya kolona hasadan innahu la majnun ai ma ne me na hauka a cikin abin da ke faruwa bi sababil qur'an allazi ja'a bihi wa ma huwa wannan qur'ani ba wani abu ne illa zikirin wa'azi ne tsagoran barkabbil alamin za ka ji ana karatun qur'ani za ka ji ka a ciki irin wannan har jahilai sai su dinga cewa karatun nan da ake bi ake sai muka da kai ake ka saba ne an je ne an kai sai saboda an gana yi kaza ne a ji kai da kai idan ba kaya ka ka gyara mahalicin kai ba da labari yanda isa zuciyar ka ne ba da wani labari bil adami aljinnu khair suna tarwa ne ga halittun duniya la ya haddasa bi sababi jinun ba hauka ta kawo shi ba hankali ya kawo shi nutsuwa eh, shi dama su bi ulil alba qur'anin kansa bi ulil na masu hankali ne sallah yan hayaniyar qur'ani ba nasu ne ba annahu zikrun li'ammat khalqihi ta'ala ainihin khalqihi da gaba ɗayan halittun Allah ta'ala wa ya ta'afa illa man kana akmalun ba mai iya wannan zuwa da wannan qur'ani ko bayanin sa wanda yake mafificin mutane cikin hankali wa amtana hum ra'ayan mafificin sa ƙarfin kwakwalwa alhamdulillah ita da aka saura sura ta fara bi na fayil a anin nabi da kore tafuwa daga annabi wa isbatin ni'mati lahu da tabbatar da ni'ima gare shi وبشرته بإسلام قومه كانت بشارة مسلمة بتانيفا وختمت بنفي الجنون كافاتك أريوا دكورك وأنت دقدريشي وأثبتت له الرسالة العالمية تثبت مزا ساقنك جكادنك لدنيا قبعدا للإنس والجن أكبر نعم من نعم الله التي أعطاه إياها ما في جرم نعم الله يباشي إيه بدعهم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما تقول فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أجعل قوم فيها طبعا فأنهم أعجاب نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رادلة سورة الحاقة سورة الحاقة يا باسي هاشية سميت هذه السورة بسورة الحاقة أيوة ولنا سورة دسونا دسونا دسورة الحاقة ko لإفتتاحها بها li iftitahiha biha saboda ta fara da alhaqa وتكرارها دم ميتوان الحاق فيها في قوله تعالى الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق حيث وقعت هذه الكلمة inda wannan kalma ta zo a turan fi awwaliha wa lam taqa fi ghayriha babu irin wannan kalma a wata suwar min suwarin qur'an da tasmiyatuha sunan ta ya zo fi kalabi da sahaba a maganganun wasu daga cikin sahabbai minhum ibn abbas radiyallahu anhu ibn subayr رضي الله عنهما قولهما نزلت سورة الحاقة بمكة سيكنا سورة سورة الحاقة طيب، سورة الحاقة مكية كما يد مهدني أكثر وهي إهدى واثنتان وخمسون آية فنادى دعائي عينهم إهدى أو آه، اثنتان hamsin da ɗaya dai ko kuma hamsin da biyu daidai da riwayoyi da mawdu'uhar ra'isi babban abin da take koyarwa na al'umma isbatu haka a asabita tabbatar da wannan kira da gaskiya kuma kira tabbatacce wa hiya idan ba ita ce kira zuwa ga Allah baraka wa ta'ala wa tawhiduhu fil uluhiyyati wa rububiyya da kaɗaita Allah wurin aikace aikace ibadoji da kaɗaita Allah wajen aikace aikace Bana fa ayya nau'in minal musharakati lahu ta kore duk wani alaka da tarayya da Allah. أنه الذي سأل فيهما معنى فيهما الألوهية والربوبية وأنه كتا تيب مثلا شيخ أبو بكر محمد قومي رجع عن إيه أنفع كبو إيواني بكا مغانا ميت علي إنكينا إيكي إبتدأت الصورة شيخ ما يتجد كياني صورة تافارو بتحويلي laidar kiyamati da gargaɗin rana alkiyama wannan rana na da girma. wannan rana akwai tashin hankali wata habibin mukaddire da gargaɗin masu ƙaryatawa bai bai ko'ihi وتذكيرهم بما قدسوا بما حل في الامم التي كذبت به دا ابو جند سكا الامم دا كرية دا القيامة من عذاب في الدنيا ثم عذاب الاخرة دايما من عذاب الاخرة وأدمج في ذلك يقول يا ولن أن الله نجى المؤمنين من العذاب Allah ya tsayar da muminai ta azaba wannan kenan dandanan surar in ka shiga ciki tanawalatil waqa'i'u ta taɓo abubuwa da suka auku musibu daban-daban allati takuna inda nafhi hasuri wurin hura kafu wa zakara tahala su'ada ta kawo mana matsayin معترضه والأسقية دحال بر طالب يوم القيامة فهي أقول نقل حقوق في أبي سورة جاء أقل وإن أبي دل دل ثم بعد هذا الأرض بين ومن تباتر لأعوال الأبرار والفجار مطعم مصداء بمطعم انتواي جاء القطم أنا البليغ في وترا وقد يبايا واتفك مي ترفي على صدق الرسول مينونا أبدا دي النبي وده جسيا يكي وصدق ما جاء به من الله ده جسيا أبدا يكي الله وتو النبي gaskiya ne Allah ya rantse a kan haka sannan abin da izo da shi gaskiya ne al'umma ku riƙe shi wa radda ittira'atil mushrikina bi kai rabbi ainihin da ƙararrawar mushrikai allazina za'amu wanda suka tafi suna ɗaukan annal qur'an ba kishirin wa kahana a ƙarshe sun mafi mata sura sura ta ƙarƙare da bayanin burhan da bayanin hujjoji alqati'a wanda babu shakka a cikin su yankakku ala sidikin rasuli duka fa annabi mai gaskiya ne wa amanatihi da amana fi tabrijil wahyi wajen isar da saƙon da aka bashi ya tsare amana wa annal qur'an kuma wannan qur'ani da ake karantarwa تذكرة ووعظ ورحمة للمؤمنين خاصة ولكما ترواني جرجئين جنك أيين جماعة إيماني الهير نجريس الدنيا الهير نجريس الآخرة والله كبام إيكون شم والله قادر خيري وحتى ذات دماء مصيفة بقين على الكافرين بس كافرين wannan kenan da ayoyi aya ta farko Allah ita aja haƙa mai aukuwa gaskiya ya bada shiya wafi sahihul bukhari juz'i na takwas shafi ɗari da goma sha ɗaya babu kafafai aka ce wal haqa ma'ananta yawmul qiyama suna ne daga cikin sunayen alkiyama hiya al haqa ita ce gaskiya bi anna fiha thawab saboda a can ake ba da lada wa mafaɗa wa kawariƙul umur da abubuwa da suka saba ba hankali al'amuran da suka saba alhikka na gaskiya والحاقة واحدة والقارئة والغاسية والصاخة والتدابن ذكرت لي قسم الجيابة والتدابن شين عينه يعني دبن أهل الجنة عينه يعني ريبن أن الجنة أهل النار ويموتها تولنا wannan kana alhaqa dai mun samu wasu nan da alkiyama da'awatul kiran gaskiya kuma tabbatacce haka yake alkiyama in mutum ya iman da imani da alkiyama zai zama shiryayye a duniya tun da duk da imani za a tashi ya san za a yi bincike in an yi bincike za a yi sakayya ka ko ba zai kokarwa wani kaya ba ba zai zalunci wani ba bai kashe wani ba da haƙƙi ba وهي كلمة وأن كلمة إتت لا إله إلا الله باب أبن بيتا دجسكي في الله باب رسمة بيتا دجسكي في بقدة الله التي دعا بها الأنبياء وأن دكان النبوة da wannan kalma suka yi kirayi annasa mutane da Allah man haqa wato girman ta ya kai girma wacce ce ita ta'azimul li sha'niha kiyama me ce ce kiyama la ilaha illallah me ne ne ku wannan la ilaha illallah girma fa ya kai girma wannan dawa da'awa ai مبتدا dina wa علينا wa jumlatul المبتدا ai awal الخبر ani hadhihi الحاقة وما أدراك أي أعلمك ليتنبك ما الحق زيادة التعذيب من شأنها دقا ديما ما بين يتعبينا نوني كبر أبو فما الأولى مبتدا وما بعدها خبره وما الثانية وخبرها في محل البفاؤول الثاني لأدر بقى شيء نحوني آياته كذبت ثمود وعاد بالقارئة فتثمودوا سن قرية ثمود دعادوا الأمة سن قرية ونن كلا نجسكيا سن قرية ونن القيامة بالدعوة الحق لأنها تقرأ قلوب المشركين saboda كم قفا ذكرة مشركين إذا دعوا إذا دعوا إلى كلمة لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وترك ما سواها بدل الدب كلمة توحيد من ديانتهم الباطلة والنفخة الثانية da kira na biyu adda'iyatu ila al-ba'th wanda yake kira zuwa ga tashin alkiyama au an wato wannan kalma din da ta dauka alqari'a amma ta kato sani a horawa ta biyu ko ta tashin kiyama adda'iyatu ila al-ba'th wato imma la ilaha illa allah wa imma ita ce ainihin annafaqatu saniya amma akwai na haruku kama fi qawlihi ta'ala al-qari'a mai kwankwasa mai bugun zuciya malkariya wama adraka malkariya alkariya wannan rana ta mai kwankwasa zuciya yau da ya kunu nasu faras. mutane ne nan da aka kasance kaman shinge ko kamar raini, malam buɗe littafi ɗan ƙwarar da mai fafafa wanda akwai zane a cikinsa. almagafi su wanda ta so haka za a taso gobe kiyama ba gani ta ko ina dannuwa ra'ayi rage ta kwatan kwatan shige yanzu wata kullum jibal ranar ranar alkiyama duwatsun da ake gani manya-manya za su kasance kallihi kamar atafa almanfoshi wanda aka kaɗa ta ta zama rage-rage ina wanda iska ta ta dinga yawo da ita fa'amma man sakulat mawazinu wanda mizanin ayyukan sana alkhairi ya yi wannan ya raba wata ya yi aiki ya yi ta aiki ta baki wanda yana tsintsinta yana zubawa yana zubawa yana da zubawa baya kirgawa aiki kawai yake Allah ya taimake shi ya kasa sai nauyi fa huwa fi isha بلغة يتكلم رأيوة راضية يردد رأيوة ميتات رأيوة نئمة أما ذي شاو يا أنا وأما من خف الموازينه أما الدنيا بأي أيكة أيكة الهريبة الدنيا بأي بنس دلاهرة دنيا تكوي تكي جناوة خفت موازينه ميزانه سيغش النوي فأمه هاوية makoma fa hawiya wata ce wani abara kama shi narun hadiyatun wuta ce ne san kan zafi la yi tasawwar hafaha ke mu kuma inda muka taso ku da aya ta biyar nan dai eh, samudawa adawa sun karyata ƙungiya biyu ya kuma su ta kafance فأما ثمود أما ثمود وانت سكت عليتا فأغلقوا بالتاغية أن هذا كاسودة طاوة طاوة تسي حرق إذا جفن قبات لا يكون سكفي سيجاني تاني mutane kawai a zanzane sun yi biro da wace fiskini. Ina ruwan Allah. Ya المجاوزة للردي tsawa ne wanda ya tsallake iyaka fi da tsanani ya ba ɗaya yasa kama shi a waɗe ka jirgin na ce shi fa yadda ba in sama da ƙasa za su haɗu ce a a yaro sama da ƙasa ba za ka haɗe ba amma za a yi abu kuma a ma lafiya kama janye da irin ga yi maganganu Allah sa ka ce ƙyale waye ya umli lahu inna kaidi mati duk wannan shegantakan da ake duk wannan ruwa Allah na kallo akwai wani lokacin da ya sanya wanda shi ya san shi akwai abin da ke nufi da abin wa amma adin ku jama'a na biyu fa ugliku bi rihi sarfari an halaka su da iska mai kara iska ce amma tana tafiya da rubuni ai magana an yi wata iska mai ta da hankali kawai kuna zaune za ga iska ta karya bishiya iska ta ɗauki kwanon wannan ta kora a san wancan gidan ta kwashe kaza ta kwashe kaza wannan iska ta azaba sai aka tsoro ta kuma ya sai gyaran kai da ta sau me ɗan karen a tuya mai ƙarfi iskar wuya tun da ta al'ad ma'a shiddatihim tare da kasance mutane ne karfafa sai ga shi iska sai ta bula kato ya daga sama kan nan ya kafa rim suke ya fashe kai ya bukwai ko kuwa shi sakara ka dukkan da ke iska ta samu wannan karfin ne da ko nan bakin kan titi an taɓa yin iska ta wata lankwafa shi haka sai ana sa wannan ƙarshen ka je kusa ka gani ka tsaya ka ga ƙarshe ne bi ma'abal hadi amma ruwan iska ta biyo ta kai da Allah ya bata umarni wannan iska yadda aka yi masa ita Allah turo iska nan na yayi arsal hadu kowa ya turo ta da ƙarfi ya ba ta dama an tsara ta an sake ta kawai kamar yadda kana iya wani sauke na abin da mai mai ko kafin na kome ne dinga mai mai kuma na kama aya da ya wuni nan ya wuni ya kwana yi mai ne in gaba ya tsaya sashi ne ya kare to haka Allah ya sauka iskan yi masa sakin kwana uku kuma wannan bai fita kofi ya fa takarda ya danna ya ce yana son ya masa fotokofi dubu in ya danna ya sai kafa ta kwashe sai ya danna dubu ita sa wunshi in yi dubu zai tsaya ya yi tafi ta littafi dubu sun kyasu shi ka san ka danna masa ka ba shi abin da ke ka danna menene kwakwalwar da sauransu sai ka tafi sa abin ka sai ka ya fayan fayan in ya gama ya fitar da takardar dango ya koma ya yi sai ya yi guda dubun nan to wannan iskar da Allah ya shirya ta sai ya ba ta kwana bakwai za ta dinga yi ba kakkautawa sai ga fi shi in saya ta dubu ala annahu wa'i duk abin da za ta ganin ka ka kalle shi da zai kai Allah da shi ma yake wa tallaqaha ya tsora ta su alayhi sab'a layali saitin sai aka saita ba na bakwai ya ta ayya dare rai bakwai yanayi takwas daga nan kuma gamawa ta tsaya can iya haka ka tsara ta ina mai ce ba Allah kila awwaluha min subul yawm al-arbi'a an ce farkon ta subahin laraba da samanin bakina da takwas da suka rage min shawwal wa kana fi adad ash-shita'i ta kafance a ƙarshen sanyi aka yi ta nan ne na haura abin da ke cewa haɗar kaulu ya tafi ila dalilin sabiti wajen ajidhu a shi nan kai kana ya nemowa amma shi ma ta aiki da shi ga tattamrai an ce wannan kwanuka bakwai ban jere mutatabi'a ba ba ta ba kakkautawa fatarar kauma da kana san haka za ka ga jama'a fiha sarra kwankwance tun da iskar da ta buga sai ga sauri ɗari ɗa a ƙasa kamar irin iskar badara ita ba, in ta biyo ta kan bangaro za ga ƙasa fa zai gudu da gudu mun kwata muna gudun mun je gidda ba za ka ga su da a ƙasa kuna rige-rige to haka ƙarfi maza da mata tika tika kwankwance iska ta wuce sun mutu makwahina hali kenan ka annahum a ajazu sai ka ce jumbunan nasalin ibidinai ne sharuɓa ko da yake wasa dogaye dogaye khawiya da suke ba da sa hakika sa harika aya ta takwas fa hal tara lahum min baqiya allahumma la ko kaga saura gare su babu sauran adawa kwata-kwata nan yi isa malaman tarihi na kyautawa ah, daga cikin al'arabul ba'ida akwai adawa a ciki su ku tuta jirgiya su gaba da an shafe ta ba an karar da ita inda akwai ayyukan su larabar da suka kare kabila kaza ta kare kabila kaza ta kare to wayan da suka kare ina akwai adawa ko kan akwai sauran zuriya zuriya su gaba ɗayan garin suka haɗa kai wajen kafir cewa Allah Allah ya halaka su gaba sifatu na su ai muqaddara muqaddara ai wa min nafsin baqiya ta da akwai wata rai da ragaggiya wacce take akwai au attaibul mubalagati ai baqin ne muqaddara kullu wa bula bayan wannan kabilar guda biyu da fitarin kai Amudawa an halaka su da tsariya. Adawa an halaka su da rihin sarsari. Wasu a Fir'auna. Bayan nan Fir'auna ya zo, biyo bayan. Wannan ƙabbalahu da wa'in da suke kafin Fir'auna. Hmm. Ina fata da zamani ɗaya. Da sun zama da ake an halaka su tare. Ba ka mata da karatun. labari ake badawa mai iska da ta ne zamani ta a ware wa yana a an halaka su da iska wancan kuma an halaka su da da tsawa Ita bai ma bata sahu ba fir'auna ya zo daga baya wa man qablahu ai man taqaddama min al-umam al-kafira wa quri'a bi al-qaf عدد من كبالكنا وفتح الباء أي أتضاعفوا فرعون يزود مبيانسا ومن ومن كباله نوال دفع كبالانسا Wai سوان لك sai wanda aka ɗauki garin aka haɓa aka ɗaga shi sama aka tafar da shi saboda abu da su aka ce su mutafika ai aluha wai ya fara su komulo بالخاطئة ثبوتكم ضعفه بالفعلات ذات الخطأ ثم أيكة أيك نفعه بدون أيك الوائي أقول له قد فرق القرآن الكريم قرآن البركة يا بمن تبنى بين الخطأ والخطيئة فالخطأ ما خلا من القصد الجنائي شنو خطا ابن بعك ايش بدني يا با ان اي كتاشي بدني يا بدا كفكره كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا بكره يا با وفي الحديث الذي أخرجه البخاري حديث نبي بطل بدلي أكد عن كل مسلم بدلي بطل أبو مسافدة عن أحمد بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد إذا قلت عليه يي حكمتي يي إياك ثم أصاب يي دي فله أجرني وإذا هكما فاجتهد إني يهكمشي جيد ثم أخطأ كما بعد إيوه. فله أجر أما والخطيئة إن أتت خطيئة خاطئة والخطيئة ما تعبده القلب عند ذو تحدث من معصيه كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة دجنجن تيتنا صلي نتيجة مكرية mai kuskure mai yin ganganci akan abin da kake yi wa qawluhu ta'ala wa man yaktub khati'atan wanda bai ya aikata kuskure yana sani da gangan ya aikata aikin ganganci ko mene ne au ikiman ko sako sun bayar da bihi tsari'a an kasa da zanzan yi shi ya aikata laifin sai ya ɗauki laifin ya biye shi wannan su da shi faƙaɗe ta daga ya ɗauki zunubi wa ikiman da sako mubinin bai bayyanan ne nan ke abin nan aya ta goma ko wayannan mutane eh, fir'auna da na kafansa da mu'tafika fa aqaba su rabbihim sun saba wa manzon ubangijinsu ku al'umman annabi muhammadu kada ku saba wa manzonku wa'in cikin da suka saba an halaka su ayyukan rafa akai rasul rabbi lutan shi mutafikatu kenan wa ghairihi fi takfiri da'awati al-haqqa fa akhadahum akhadatan radiya Allah ya kama su da kamo mai karuwa zunubin biyan tana ninkuwa za'ida fi shidda la ha to nan za a haƙura ko sai a haƙure haka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين